Hadi.

ce in taimaka mani da na jiyo na kallo kashe na ci da ci dan dan kazamai da mai